rahimahullahu ta'ala a nan cikin garin argungu wanda muke karatun littafin zabin zaujai ne jirin ma'aurata wanda muna wa juna sallama ga waki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna fara gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau muna goma sha bakwai da watan al-muharram watan Allah al-Muharram hijira shekara 1448 wanda ya yi daidai da yau muna biyu ga watan bakwai miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 nuna roƙon Allah maɗaukacin sarki shi muna jagoranta a cikin wannan karatu a kuma yadda ku gani yau muna ta da masanin mera albani a yi haƙuri mun fito daga sokoto ko kuma mu ce jihar sokoto wani ɗaura aure bai tsammanin abin zai kai wannan lokacin ba amma in sha Allah ma ta sha'una illa an ya sha Allah sai abin da kake so ya kasance ba shi kake sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya so wannan shine lokacin da Allah ya kaddare ya kusurwa shatar da shatar saboda haka yau Isha Allah za mu dan karanta abin da ya sawwaka a inda muka kwana hadisi bin arba'in da nawa 45 ko za mu arba'in da ne ko a da biya za a tashi Allah ya muku albarka al-hadisul khamis wal arba'un na 45 an anas bin radiyallahu anhu qal an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda ya ce min as-sunnati idza tazawwaja ar-rajul al-bikra ala sayyibi aqama indaha sab'a anas yana daga cikin sunna annabi sallallahu idan mutum ya aure budurwa akan bazawara zai tsaya a wurinta kwana bakwai sun makasama sannan ya raba kwana wa idan zawajar sai ba a ama inda ha talatan sun makasama idan mutum ya aure ba zaura to zai tsaya wurin ta kwana uku sannan a raba kwana wannan hadisi da wakil bukari wa muslim bukari da hadisi kuma hadisi ya sahihi wanda bai da matsala musulunci ya kalli hikima idan mutum ya kara aure yana da mata guda ko biyu ko uku ya karo aure da aka ce in budurwa ta ya aura sai a wurin ta kwana bakwai saboda an ce farilla a rula bakwai kuma ayon fatiha aya nawa da sosin fatiha fatiha aya nawa gare ta bakwai ta kullum akwai ya mata fatiha aya guda akwai ya mata farilla a rula farilla guda amma matsalar da aka samu wata ba ta yadda akwai mata karatu zai suke kamar kare da kare na mata hankali wanda kamata ya mutu ya aure ya bincike addinin mata ta yi yana yi wakila ma tun lokacin yake zuwa jin kira yana ɗan binciken ta addinin ta ina ma a ce ma zuwa jin kirin ga suna bincike addinin wasu suke nema aure wanda ke iya ke iya fatiha karanta min injiya ke iya fatiha karanta min injiya wasu wallahi ba su idan suke kare na yanuwa ne fi zaba ya fatiha ba sai yi sai yi lalata sai dai an ka sai a faɗi ban za a fiye ni abinda masu ban tsoro shi wani daga su kullum kullum da aka zuwa shi wai an ka mina aka ce ba ni na sanya da gomme mutum suna kare ba sun kana faɗin gaskiya a kama faɗin ƙarya ai kamata in je ce neman aure da kamata a ce kullum biya ta yi ba su ko yan matan zuwa suke wai in ma har wai mutum bai zuwa wai yana zuwa alama wai ba wai bai so bai san so abbe amma in kana zuwa kullum kullum su alama kana so ke wannan musulunci bai da wannan ba to Allah ka samu dace saboda ka idan mutum ya aure wanda ba budurwa ba ita kwana uku ne za a yi sannan a raba kwana tsakanin waɗanda aka yi an nemi ku tambaya to da ina da a fara na yi muku tambaya to ita uwar gida ce to na bar ma amarya wata guda na bar na bar ma wani sai ce shi bai su ya san dai araba to ina hukunci wanda iya amarya sai ya tsoke ta ya wuce umar da ita Ya aka ce umar sati nawa aka umar ana sati biyu ko kwana goma sha bakwai wani bai sati uku a kai to idan sauran kwanakin uwar gida yan ka don an ramsa mata abin da eh ko ko ya za a yi ina hukunci wanda ya auri mata sai ya wuce umara da ita da ya sai umara da ita ko da ya dawo an yi sati uku to ita uwar gida da an ka bayyana na ranka wata kwanakin za a yi ko ya za a yi eh ba a haka abu al'adun sustanisu al'arawu na hadisi na arba'in da shidda an ummi salama radiyallahu anha an kai daga Umma salama allah ya kara mata yadda annan nabiya sarfuma lamma ta gawada lalle manzo allah lokacin da ya aure ta a kama inda ha talafin ya tsaya wurin ta kwana uku wa qala manzo Allah yace laysa innahu laysa biki ala ahliki hawanun babu walakanci akan sauran yan uwanki in shi ita sabba'atu laki in ke so in miki kwana bakwai wa in sabba'atu laki in miki ta kwana bakwai sabba'atu lin sai wa sauran mata na kwana bakwai dan yasa da an kai kwana uku wani ce a gaskiya kwana uku ne mata kada sai a ba zan wulakanta yan uwanki ba in kina so a nake kwana bakwai amma kuma za a kwana bakwai ko zuwa da saboda haka wannan ya gwada ita ummu salama radiyallahu an kun san wata wadda Allah madaukakin sarki ya yi mata albarka kwaye da kusa wadda mijinta ya rasu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za Allah ya ce ba kuka ba ku yi ba ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ku ta yi sai Allah ya baka manzo Allah ya zo auren doje ji iska auren ummu salama sai abun ya bai shawa kwayar ya tabbatar da addu'a tana da ƙarfi kwarai da da mijinta aka ce ya rasu wurin yaƙi fita sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine lokacin sai wannan kalma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ta gama idda sai sayyidina Umar ya ce ba bazarta tafi a ita ba ta yin aure ba ta yin aure za ta rike yayan nan a nan sai da abubakar shi ma ce bukata shi ma ta ce mai gaskiya ita ba ta yin aure A'a. sai ga manzan Allah da kai ne ya ce bukata ka ga mata akan su kuma shi kuma ɗaya suna da yawa ba zai na ga sun kai biyar gaskiya su da ni ma gaskiya ba ni aure ba na riga na gama aure yayin da naka san riki kuma ina dalilan da yasa ban yi aure manzo manzo saboda ni kace saboda ina da yaya da yaya yaya yaya yaya na ni diyan ki diya na saboda ka mizi hana mai aure tsakanin da ki to sai ya kula na shekaru da yawa na san hawa ke yi wari na ba ka ba kiwa ina bar magana ta za a yana da kishi baki ina da kishi sosai ban fa’in ga miji na ɗakin wata ɗin zan roƙa miki Allah ya rage miki a sassauta miki kishi gere ai da kun ji alama akwai kishi ko kun da yi mata kwanakin ta uku tafi a ayon kwana bakwai laisa duki ala ahaliki hawa inda kina so zai miki kwana bakwai amma sauran kuma a yanku kwana bakwai wasu kawai ka bai kamata a ta su ba don ta gano ta yi kuma annabi ya kwasu ya'yanta ya kawo gida na inda inda inda wasu sai zan manzan Allah shi ka rike da ya'yan shi ka nufa komi hadda abinci ma yana kita ga su in ku ji hadisin da annabi ya ce ya gula musamman la'a ke ya'yanta ne manzo Allah ce yake aka yaro sai bismillah wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul min mai da kuma ka ci gaba gare ka ƴaƴansa ne amma yanzu in mutum ya aure mace ta da ƴaƴa biyar ya kawo gida ne kila in ya samu uwar gida mai imani mai tausayi kila shi ɗaya ka sa in ya kwaso su ya kawo a zama lafiya amma in bai samu mai tausayi ba ta ce wallahi dan kuwa ba zuwa gida kai wasu ma ko an kawo su baƙaƙen maganganu da habaici da harara shi ya kora su da mutum ya so ba gidan uba ne bai suna wata ne wala ci gidan da ba gidan uba ne kowa kuma gidan uba ne kai mata mata sai Allah wai to bi da mata ba su kishin mata yan uwansu a ya kamata ku kishin yan uwan mata da wanda ba ta da miji ya kamata mai gida wallahi ne wanda ya kamata a teka ya gidan da Allah mai gida kai mutar ya kawata ta ta gabata da miji ya ba ku yin haka sai da kun ji an ce za a auro to suna ta tashi wasu ma hada biyar bokaye da miyagun malamai yaya za a yi auren nan da ka a yi Allah ka wa mu ikon gani الحديث السابع والأربعون حديثنا أربعين دبقي عن جابر رضي الله عنه قال آخر أولى جابر الله يقارى مصيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ziyara da amince da tabbata gare shi yace ala saura la yabitan rajulun inda imra'atin sayyibin kada wani mutum namiji ya kwana wajen wata mata bazawara illa an yakuna nakihan aw za maharamin sai ya kasance mijinta na aurenta yake ko kuma maharamin ta na amma haka ɗaya ce ga gida nan mace ɗaya ciki mijinta ya yi hiyar bai nan ko kuma a'a mijinta ya rasu amma ita ɗaya a cikin gidan da girman ka kace ce za a kwana gidan na a'a la tan na rajulun inda ra'ati kada wani miji ya kwana wajen wata mace da zawara sai in ya kasance mijin tana ko kanan tana ko kanan baban na ko kanan innarka na wanda zai gano musulunci a aura jama'a ina fatan gane magana abinda a haɗa gina abinda Allah shine shedan ba rabu bane shedan na iya tsowa ya shiga tsakani ya kulla mu ba ku ba ku gani akwai wani mutum daga ba mata ruwa da sahiya kunna hoho ana ɗiba ruwa ana sha ana a ɗiba ruwa da a ce yanzu kuwa ta shirya tun da fahe in ta to ɗiba ruwa sai ya buɗe masu ɗaki ta shiga yau da gobe yau da gobe sai ga a shirya su an ka zo an tare ta ko da an ka tare ta tana hitowa cikin ɗaki ne sai masu don ka ce wa yo allah mugun abu la'afila illan shi ke nan mugar jimewa ta lalata a ce malalaci mutum ne ga su da iyalin cikin gida ba sun wata mata zuwa da ba ba to saboda ka shi yasa matsala dole mutum ya dauki mataki kada ki sassabci ko kaɗan ga wani namiji na rantse da Allah in dun matar da ka ba namiji dama sai ta yi kunya wa fara saboda ka shi yasa in kana da mijinka kada ka yadda ko an sallama wayarka ko ta tsinta waya da wani namiji wanda ba mijinka ba kawai shi ɗan na shiga saboda ka uwa musulmi wannan wa'azi na an kawa maza wa'azi na an kawa mata tsoron allah madaukakin sarki mu tsaya matsayinmu kake bari wani mutum ya kwana na cikin gida da girma ne wallahi in ba mu harami don wasu na kwana da kannan mazajen cikin gida wai kanan bijin sana yana ɗaki cikin gida wani kuma a'a wai direban suna wani a'a mai wanke mai wanke wanken gidan na kuma da girma ne ba da gidi wani yaron da gidan na shi ka shigo a gidan yana ɗaki cikin gidan bijin bai na zuwa na ba la ya bi tan na rajulun inda ma ko kusa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kiyaye mutunci ba, rana guda mutuncin mutuncin mutum na ba, don yi Allah ya kare hadisin mun na gaba hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu hadisin khamis wal arba'un ne khamis wal arba'un hadisin na 48 an Umar bin Khattab radiyallahu anhu an kabar da sayyidina Umar na Khattab Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga annabi sallallahu alaihi annabi ya ce la tusafiru imra'atan la tusafiru imra'atun illa ma abi mahramin kada wata mace ta yi tahiya sai ta da mahraminta wala ya khalu wannan rajulun bi imra'atin kada wani mutum ya ke banta da wata mata illa wa ma'aha zu mahramin ta da mahraminta to wanga hadisi kawai ana ya aiki da shi ko yanzu in za kina sakwatowa ko biki za kina fita da muharramin da Allah kuna yanka na yanzu faɗa da yanke da gida rizuwa na sakwatorin biki to tare da wa'a daga nisa yan yara da yara wata ma sai ka zuwa ka shiga motar kasuwa ta yi matso-matso da maza a ta yi dawo jama'a akwai matsala ko babu manzon Allah shi ya ba da sharadi ce la tusafiru mar'atun kada wata mata ta yi tahiya ya ce safaru tahiya wa ta kai kilomita kaza in ji an ce tahiya ta to kada ke biki tahiya ta tare da haramin in yanzu kace masa wanda bari mu shirya mu ta ce a to baka yi zarin ya baka amince min na baka tace mu ta To ina mata na zuwa sai sai kasuwa to wai na ina sa in tambaya shi wanda hukunci ya tsaya ga mata aure ne ko kuma hada wanda ba ta da aure shin yan mata sun shiga ciki ko ko a'a iya matan aure ina hukunci ya tsaya wallahi wanda hukunci duk wata matar kai wanda za a kira ta mace ya ce tana da aure ko ba ta da aure kanta ce a classmate din muta za ta yi aure ya ajin muta za ta yi aure mu yi kasu da COE ko university saboda haka gaskiya mu ta muka mutai wurin auren da ina ku ya tashi ita ma tana zuwa a tari da Allah na mutum gaya muku shi ne wanga hukunci hukunci ne wanda ya kunshi mata aure da wadda auren ya mutu da wadda ba ta koya auren ba in za tana biki hajji ma hajji kun san zuwa aikin hajji ko shi ma aka sassai da muharramin wasu da umra sai da muharramin wasu an sassai inda aka samu jama'a amintattu to jama'a ga wancan mun ba ku amana ku ce da ita ku dawo da ita domin lokacin da za a ɓarfe amana jama'a na haɓaɓan ba su guda haɓaɓa don saboda wani in bai nan wannan in wanda daga ya shigon gaya ya gare ta in ta sai ake harshe tana magana da maza sai a shiga wanda amana aka ba mutu mijinki ya ba ke amana in ko babu maharamin sai dai a fasa in babu jama'a a jikin sai dai a fasa zuwa hajji nan shari'i bai riga ya gaba ba amma yanzu kina samun kujerar hajji jikin ki ne bai karawa kina samun umra jikin ki ne bai karawa ina jama'a za ku yi tare ba to bale ma zuwa duk sakin sai an ce kafa kusa yan kaya ba ina son in soke magana zuwa kafa kusa na ba mutuncin kana a wallahi in mutum ya ce ka so kafa kusa ya ga wasu ya ga wasu mata ka yi benci guda suka zama da ita da mai sai da kaya mai shago benci guda suka zama ya so martina ya kawo mata ya so ruwan sai ya kawo mata wata ma ha'in ce ce ya so ya kawo saboda kafto mata shi saboda ala jama'a kuna ganin abin da bai zama wani abu da ba su ko wasu mata a tana kai su ta sokoto kajin nan da aka kai zuwa ko wasu kajin na nan manyan manyan kazin sokoto ga ana kuma ga daɗi saboda haka wallahi mutum kada mutum ya yi tafiya doguwa bisa da muharami da gudun matsala yanzu shekarar jiya na ga an nuna wata mata ta yi accident an yi accident da mota an kwanta a yi da ita ana wadai na yan wani mota ta fa'ida da ita an kai ta asibiti ba ta yan wata ba wa zai jiye ka, wa zai jiye ta yanzu inda akwai maharamin da ba sai a haɗa zuwa to maharamin da bai nan ba a matan san daga na take ba sai ga ta a asibiti ta yi asibitan ba ta ba sai yin suke ba to yanzu da wasu 'yan mata sun ka ɗauko makamu in ta ce sai lalata ta bace cikin gari ba sai yi ba sai lalata ta gama ta gama kansu ta kare sai ta shiga mota sai can wani gari ta ce ta bace ana nan gida a ta wahala bukata ana ta wahala bukata a ta sa kan ɗakin wani gari ya ɓoye ta sai sun gama shaholar su sai ba ta kuɗin shiga mota can wani gari nesa irin jos irin karno sai a ce an ɗin cikin daji a haka ana goyon Allah da shi an gane ta Allah ya yi mana arziki wai ana wai a ce wallahi mutum da yaka da gangan na kai ubangiji Allah ya kare sannan hukunci na biyu na wannan hadisi abinda manzo Allah ya ce kada mace ta yi ta keɓanta da wannan miji kowane na wala sai da muharramin kun diga da ke banta ko a tsallaka ne wannan ya sa kowa sai muharramin babanta ko wata ko kananta ko bijinta amma wanda ba su ki da shi kuna magana ko malamin ki na haramun ka shi da Allah ma yana da yan magana sai to wata magana a sai wannan ƙauyen ta ki ƙauyen ta da shi halar mahalin kina babu ƙauyen ta wa dawa babu ƙauyen ta tsakanin matar da babu haɗa mata wani wannan haramun kada ke da wannan duk wanda ta miki wani magana ƙauyen ta ka tsakin sai a duk abin da za a yi a yi gaggi cikin mutane to shi ko kiran waya ko ya halatta ki ɗauki wayan mutunan da ya kira ki da san kowa ne ne ba in ki ɗauka ki gano ba ki san kowa ya dauke ɗauki a tsibar na shi abubuwa na yanzu an tsunduma cikin sun yawa akwai wanda shirya lambobi ɗaya zai kira akwai wanda ka biya group group na whatsapp sai ya dibi lambobin mata sai ya kira lambobin mata sai ya ɗibi da sai da na kiransu kalamai ya da tsakanin ki da wani wanda ma abin da ya kasu kenan ya samu wata yadda magana da ita wani han mai aure bayan da ya kashe auren akwai wata mata ta shirya da mijin wata za ta kashe auren shi wata ya aure ta wallahi kin yi da wannan abin ya waka har ta fara shirye-shiryen ta fara yin bakaƙen maganganu ga mijinta ta fara miya miyagun biyu saboda miji ya suke ta kuma mawanta kila ko addu'a ta yi ko sadaka ta yi ko miye Allah da ya sa wani abu ya kana ba wallahi ku bai faɗa muku wani duk wanda ta shiga da mijin wata dai ta kashe naka ta auri wanta wallahi ko ta auri ba su daɗi Ni na ka yi maka za ka rabu da shi ka kai wajen wani da kuma da ka keɓanta tsakaninka da mijin wani bai da kyau akwai abokai masu kanka jeli wai abokin kawai zuru shi ke gidanka inda matarka wata ma wallahi sai ya tafi gidanka sallama sai ya iske ta kila ba ta ko da hijabi sai ya sallama abokin mijin tana ko ba a samu haka da kanka ku mata kuka bude kowa in ku in ba in ba ku da kowa ba namiji bai sai ku haka ubangiji Allah ya kare Allah ka shirye da mu to saboda haka yana da kyau ku kula ina jin sura hadisi bi mu kare wannan al-hadithu at-tasi'u wal-arba'un hadithina 49 an anas radiyallahu anhu an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu kana ma ihda nisa'ihi lalle manzo Allah ya kasance tare ɗaya daga cikin matansa kamar rabihi rajulun sai wani mutum ya wuce shi yana wucewa fada'ahu sai annabi kira shi da'a sai yazo fa qala sai manzo Allah ya ce ya fulan ya kai wani hazihi zawjati fulan wannan mata ta ce wani wannan mutum da ya ga annabi tsaye tare da mace sai ya wuce annabi ce zo sai ya dawo ke ka kuma ta fasa wani shiga kuma faƙaɗa rasu laman kuntu a zunnu bihi falan akun a zunnu bika za Allah ya ce duk wadda ta ne ba da rasu to ba kasance ne maka zato ba amma dai ka sani faƙarar sai maza a faƙarar ku sai maza alaƙa inna shaitan ya jigi min insani ba jaga sani abin da ya sani maka shaitan na guda a cikin jikin mutum cikin jiyoji inda jini ya guda ina gudun shaitan ya jefa muku a cikin zuciya ka ce ka gama ba a zaɓe kuma zuwa ku ba samun haka nan abuwa guda juna abu na farko shine ka baranta da kanka idan kana tsaye da wata mace kana magana wani ya biyo bai ɗaukan kaza to ke ma yanzu an haka ke magana da wani namiji wata biyu daga cikin mata ce wanda ta hau wanda tsane na na wani muɗe mu muɗe ne wanga wana na wani kanan baba na shi haba wani shi na yake a ke dai ina so in faɗa miki na don saboda kik tsara da wani suke ganta da namiji muna magana to yanzu ɗan mata yanzu gaba ɗaya sun ɗebe kuya sun ajiye ne wallahi abin da masu koyar ba ne yan mata ta jirgice su kana iya tafiya da wanda ba ta da ala'a kowa da shi wani mata ta dan iska za a ga wani ma aski ne yi sama yadda kasan kafiri ko cikin arna ma wanda kafin kafiri kwarai na za a ga wasu ko cikin amerika ma ai iska aka ɗauki masu irin wannan aski amma ka je shi. tana tafiya wallahi kowa ya kusa shiga kai ta yau yan ɗiyanku ku kama su yarinya ba ta da hankali yan matan yanzu hankalinsu bai kai ba ku uwaye kuna ya kamata ku shiga tattalin in girman yarinya ya zube wallahi babu ne babu ne jawo mata kima ga idan mutane ko mutum bai gane wa sai girma ya kama shi walle matasan yanzu da ba su da mutum in kina samun mutum mutunci ki kawo mutunci biyar na rashi da Allah saboda haka wannan hadisi ya gwada mutumin kirki ya haga shi tare da mace to kashi bari a yi da sunai man kana yi rufi billahi wa fala ya kafa mawuki fa tuhuma duk wanda ya yi imani da Allah da sashi ya ba kada tsaya inda tuhuma sai saboda haka da ka kaga mutum na sai yana gungi mun yace a a tuhuwa da salamu alaikum kaga wacce kauna ta ta mu ɗaya uwan ɗaya kaga wacce makarata ga sun gama ta ɗaya sai ka bar da kanka kaka bai sai an juma ka bai zaka bi mutum gida su ji ai wallahi wata hakan ta yanzu ya ji wallahi bai yadda amma ya toye ganin ma ido ne in har manzo Allah na iya yin haka nan to min babu aula ga mu da waɗanda manzo Allah ba kuma ina fatan gane magana da mata da maza ya shayi kowa duk abin za ki girman ki ya faɗi kake yadda ji ba kun fahimta ke ba nan dai ba ko kuɗi na an ka ba ku biyu kai san wata a cikin aljihu a kidaya ko ba haka ba ya an kidaya ta sau nawa na an ba mu kaza na shi ke nan ta gani ku ba yayi ba to bale uwa gida da aka kama leda su suke daki kina uwar gida mai gida ya tubo da ke suke daki sai za a jima ka ɗan su kuwa ka ɗa abin da ya siyo kawo shi da ana yadda ko kina amarya mai gida ya suke daki ya kawo abu sai sun gaba ke zo wancan ya yi gana ki an ci gana ki wani bai yadda duk abin za a yi tun kakai ka da shi tsaya inda kowa ga hili a ita hili a tsari hadisinmu na ƙarshe da ya kamata mu tsaya hadisi na hamsin عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال أنت قد عبد الله بن زمعة الله يقال رسي داياتي لا يجلد أحدكم رأته جلد العبد كرت ينفش وما تاتي bugu irin yadda aka wafa wa bugu irin yadda aka bugun bawa kashi kada mutum yawan wata ya kan rawakul bukari bawon bukari ya wuce shi wasu wasu mata tana ji ana ɗibga ana ciki cik cik an ce kada mutum yawan mace bugu irin yadda aka bugun bawa amma tsakani da allah wasu mata suka bada ayyukan in sun ka ɗauko ɓanna Manna, a to mutum ya shaƙe mutum ya shaƙe uwan matan ko uwan mijinta shin don Allah yana kyale ta ke kama tsohuwa ce shaƙe mata waya mijin tana ɗan tana tsaye shin don Allah yana kyale shi ke san wasu mata suka jan faɗa wata suka baki ta hurjin uwan mijin akwai mata masu ɓata uwaye mazajen su uwa mijinki ka ɓata ka ɓata suna wani tsohon banza za a labin ɗansa na ƙyaliki ƙyaliki zai kewa masu ba cikin tsohon banza nan gaba akwai matan da ba su da kunya ba su da kunya wata shi yasa wani miji ya kama ya ta mugun shi shi ko ya kama ya tabubu ana raba ta yana bai wani kuma ya kashe ta akwai wanda ya shaƙe ta su kuma ya kashe ta to in ka kashe ba ta huta ba don allah mata ku bar jama kanku walatanci ku bar jama kanku walatanci ga banza mutum ya walatanta ga banza da ka kiyaye mutuncin kama abu in bai ma daɗi ba haka je ƙara zai ka je ka kyale wa ka raga abubuwan za a ɗan gyara ko da an so a gyara da irin haka shi ka sabo miliyo ta na ɗan gaba ta walakanci ka ce wallahi ban yadda wani dawo gida yanzu wani aure da na kun gyara da ya fi gyaruwa hayar su ta ce wa mijinta wallahi zina kashe yau in ka kwan ɗakin ga wallahi suna ce shiga sai to waje kwana ni da baki ne ko na gaske wallahi ma na sabar kana halin mace mala ali da kai da wani to yake to gurin kwan ɗakin cewa Allah shi kashe wani hada zai fiya ko shi ko wani saboda sanin hali yanzu kun ga wata ta yi abin da kake mijinta tana gidan yaƙi ta ce Allah ya mutu koyi wallahi an zanura sun kaza ta ce wallahi jinnu na ba aisa ta yi wannan abin amma ko tana gidan yaƙi sannan mutu wurin DPO na 'yan sanda shi ma sai ki ba mu labarin cikin ɗin wata mata da yuka ake ta kashe hilanta sai ta sa kashe shi ga haifu da galab ta ne ya shi to shi wannan aure na makwasar gyarawa miji ta zai sai so je kwana shi ko inda bai yi wa bai abin nan ba sai sai faɗa ma ina sai nan gida guda ake ɗaske mi ɗaske mi ta shi shi sama na koma ne ɗaske wallahi cikin muranda ya kwana ana buga ɗari yana mafi ɗari wanda ya kwana hasu a yi ita ku suna cikin to shi na sai uwa ta ce ba takarda sai uwa ta sassa ya rubuta ya fara to yanzu matsalar da an kafin bil'adama rauni gare ita suna son ta dawo ɗakin ta shi ma bil na dawo ko ta ce wallahi ba ka ba ka gama da ya ce yan tumaye tumaye ne uwa ta gama son mata ta yake sai sai wata magana ta ce na yadda ta bai ta amma ba gidan da ba ka samu wani gida suka kuma nan ba gidan ka ba na a family house ka samu gida suka kuma da mata ka bai ta amma ba gidan da ba da Allah yana mace ta in mai hankali ya mace ta ya kai ko yin cewa ko alama wata magana ta ake mata maya ba kuma gane uwa in suna son kamar shi nan ta kamar shi ta gidan amma kuma ce na yadda kamar shi ta amma ba gidan ba ta yadda ke nan ba na yanzu haka yaron na wallahi ya ce mata lafi ya kama addu'a yana roƙo Allah na ta addu'a yana gani ne amma na san Allah zai yi zai mai ta ubangiji Allah ya tsawa ma roƙo Allah wa cikin sarki za ta samu ga abin da a daidai nan za mu tsaya wa insha Allah saboda lokacin mun sai lokacin mu kurakuran mu Allah ka yahi mu daidai mu kuma Allah za mu samu aiki da abin da mu ko tambaya sana ga ko ta babu tambaya ko na eh eh eh wato a shi sahabin shi suna ta magana ya siya a ban kasance ina zato gare ka ba wani abu mai kama da alfasha sai annabi ya ce a'a ai shi dan yana zuwa a cikin jikin bil adama inda shi ne gudana faɗaɗa rasulai man kuntu a zunubika, bika falam akun a zunubika, bika ma'ana wannan kasance ina da tuga ni bai maka zato irin wannan falam akun a zunubika, bika bai maka wannan zato ya rasulullah duk yadda aka yi hadisin da akwai gyara cikin kalamai shi eh saboda kalami ya kamata zan kalamin wannan mutum sai manzo Allah ya ce mai inna shaytan ya jigi min al-insan madara dami amma wani sati za mu bin ko asilan da bin cikin sahih muslim insha Allah ya fata da kai to saboda haka wannan shine karshen karatun mu ne yau in babu tambaya sai sai mu sai mu karanta sanarwa ta kashi alaikum assalam eh to dama rankon kwana ya danganta daga arrangement din da ana kai akwai matan da ana ranka musu kwanan su akwai wanda ba a ranka inda ya za a yi arrangement an yi riga an yi agreement tsakanin matan sun sani shi ma ya sani duk wanda aka an shi kwanan su a ranka mata abin kun gane amma wanda babu wani arrangement din komi dama shi gaban kwana malamai suka siya ka shi kamar hudu ko biyar akwai wanda miji in yi tafiya in yi tafiya aiki na ci gaba ka yawa in yi dawo sai fanga ta waka abinci yau za a faɗa can zai ajiye kaya ita ta asar jika akwai wadda in miji ya yi tafiya aiki ya tsaya ta wuri guda in ya dawo ya ta inda ya tsaya daga nan zai tashi ta ci gaba akwai wadda in din in ta yi ta ya ita aikin ta ya tsaya ta rushe aikin ta gaba ɗai sai ran ta dawo a aikin yana zagayawa sai a ce yau na aiki ya tsaya sai a ce aiki ya tsaya wurin wani to daga wani ne ko ko dama su biyu na tana dawo ta shi aikin kun gane ko akwai wadda miji in zai tafiya wuri a za a yi a tare ka kila za a tare za a tare koyi a dawa za a akwai wanda kuma a'a duk wata da wanda aka zuwa wani wata sai a ajita a ɗauki wata ne da ita kun gane ko duk akwai irin wannan to saboda haka duk wanda akwai sharaɗi in kai kai tafiya ka za za a yi in sai tafiya ka za za a yi an riga an sani to ya ka saba an samu matsala amma inda falon mace ka faduwa da banza ina ta da dakin ta sai faɗa da shi ta da ɗakin kuma ita aka aiki ya yi muku take buɗewa da aikin ta ya faɗi Ka da ne ko ta daga ta ta ɗakin ko wanda ka cewa ran na ya ɗakin ya eh ta dawa sai in bai hushi wata ya dawo in ku yi hutu ba da akwai wanda ta wasu ɗaki kuma ta ce in ka ci ɗaki wacce Allah ya san min sai dai sai ɗaki ne ya kwana ko ya masallaci ko ya ce masallaci shi ya so ya buɗe shiga ya kwana in kidnafin zan so ki su kidnafin shi ne ga masallaci <laughs> to wajen jami'a ake ne to sai sai ga gida ya koma kan masallaci ya faɗi ba sai aikin lafi ne ba to da haka mata wani ne suna ka jan magana irin ki ba ba ki rin wani da ki kiya bari ko a cikin na ai magana aiki bude shigo ɗakin ai magana me yasa mun min walakanci yi kaza sai ya ba ta wuce Allah ya buri wani ya hemin na hada maka akwai mai gurfani yana mai mata jiya kuɗi wallahi burfani yake yana ba cewa Allah ya yafe ni sai ya kai goyu ne kasa yana wa Allah ya yafe ni ka ce ban yafewa yana faɗin cewa Allah sai ban yafewa da kai wanda wata ta ta wallahi ni na san ta na san masu ta san da shi da baki ne sai wallahi wani doron da shiga hannun sai na zo na ina ba ta hankali cewa Allah ya yafe ba ta bani ubangiji Allah ya kawo wallahi barbar mijin ke kai wannan dan ran da duk wallahi ya hau baki ne wallahi na zama hilda wala adna sai ya miki da wannan eh saboda ka yanzu zan ba shehi dama ya tsaye da aliki kadan sai mai addu'a mu tsaya ta lawo أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام كان يجعل الله بعض التعليق لزين فتحي أدعاء دكتا على كتاك نشد على خير ونجا ايكي بسكيني بعد لبارانا ونجا كرم تدعى الأمة لأذى سعكم هاي الديدين ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi iyaye mata suna kokarin kwarai da gaske suna biye da mu duk inda muke in mun kai na suna tare da mu in mun kai ta suna tare da mu kuma ka isko duka wata duk da ita ake zuwa duka ba dan komai ba ita dai ta fahimci addinin ta ga mutanen da ta amintu da su ta yi da karantarwa Allah ya taka muku da alkhairi Allah ya tukunci da gidan aljanna Allah ya ƙara yawan zuriya ku albarka muna addu'a ga mazajenku da suke ba ku irin wannan damar ta zuwa makaranta kullum Allah ya taka musu da alkhairi su ma Allah ya musu tukunci da gidan aljanna taliki guda jama'a mun samu sa'a karatu sai mu je zuwa aiki karatukan nan da ake muna ba so da ya ce ake karanta karantawa hadisai ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai ake zuba muna su ake karanta muna su to aiki ya rage namu mu je mu yi aiki da su kada mu zama kullum ana karantar da mu ba ma aiki mun mai da abin kamar wani wargi ko wasa duk abubuwan da kuka ji ta faɗa wanda ya ji mutum za yana da wata ɗabi'ar da ba haka take ba yanzu ya ji ga abin da addini sai gyara ɗabi'ar ta mazajen mu suna haɗuwa da mu suna ya fata to a gaskiya sun ga canje-canje a rayuwar ku bisa ga inda an ka fito a kowane da yawa suna ya addu'o'i kan wani ku yi kokari ku rike gaskiyar nan Allah ya zaba mana asiri da mu da ku baki daya ya mana tukucin gidan aljanna دكتور أنا حين دائما تكاد الكلام أنت عليك النظام ولا تافع عليه الله يفكاك معالا من الله يفكاك معالا الخير وأن كلامه سكر هو عزيزي قال إذا الله وصول كم وصيصحي يفكوك وتمدن سائن يبقى مي حدين والله تود دمي تود دقاء ومسودا أبنى مكفر suna ganin wannan abu a gida da gidajensu yau ba abin da mutum ka so gida ne ya gyaru inda yanzu mutum ka ba ta wallahi hankali ba kwance ka dukkanin mu nan duk wanda gida ne ya lalace ya hankali ba kwance ka ka ce wa baki wata rana ko karafin da bai yiwa in gidan mutum ya yi ko ba hakan na ba saboda gida wa da shi mata dole a zo lahiya da mata sai wallahi ba ba wanda ka so gida amma inda duk yanzu gida ba kuma hankali ko kuma wannan ba ku akwai matan da kada ba shi ko ma kuma da su lahiya lau lumai zai ce wallahi eh in ya taru da yawa cikin yayi eh, kuma in ba shi ya taru da cikin yayi da ne wata ma sai kaya ki duka dubu uku za ta kashe shi bari a ah, ah, kan dubu ku saka magidin ki faɗa mai ki ce, ya zo in biya mai a inda dubu ku da kasa mara ka so in biya ka a yin san mara ta yi kunya ko ba ta kunya ba saboda dubu ku kika mari ne inda da irin dubu hamsin na haka kai eh, ko duk zuwan da kuma da kimare ba ai mari wala kan suna na kai wallahi ka ci ki kuma mare majin in kin bari in kin mare za ki bar mugun tarihi wanda wallahi hakki mutu ba a man ba ci mutuwa za a faɗa miki sai ke sai gidan miki ma ta faɗa miki sai wata ci mutuncin ki wallahi kina je kina gaba ki ba ki magana saboda haka mutum ya shiga taitayi ne ɗaukar hannu ka bigi miji wallahi ba wasa ba ne Allah ya kawo shugaban famuwan ƙungiyar mata musulmi na famuwan suna da yasir ilahiyar iyayen mata domin halartar wa'azin wata-wata wanda insha Allah zai gudana ran lahadi biyar ga watan bakwai lokacin ƙarfe tara da rabi zuwa sha biyu wuri kuma islamiyya famwar a kan eh, filin iri tsoho kusa da gidan arabi kabir da a kara ran lahadi insha Allah ana taɓaye ta dukkanin iyaye mata domin halarta wannan wa'azin da za a yi Allah ya nuna mana Allah ya kai mana rai saboda za ka nan ya kamata mu dakata insha Allah bukatun mu na alheri Allah ka biya mana matsalolin mu Allah ka magance mana Allah mara ta lafiyar mu ba ku lafiya Abdullahi daga cikin mu Allah ya ƙara mu da talaka ta amfane su ya Allah mu roƙe ka da sunayenka akwai bukatoci daban-daban da mutane waɗanda suke neman addu'a gare mu Allah da mu da suka biya bukatun baki daya da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba Allah kan zuciya kowa Allah ka biya kowa ka alkhairi Allah ɗan yaran da ka ba mu Allah ka samu cikin umarnin su ya Allah akwai wasu bayan Allah suke cikin alirashin lafiya Allah ka warkar da su Allah mai rufe ka mai girma doka ji ya yi tafiya Allah ka bashe shi lafiya Allah ka ba shi nasara ga abin da ya ke guda Allah mu roƙe ka akwai mutane da aka yi kidnapping Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su ya ubangiji Allah kidnapping din da Allah ka san ka sani ka san inda suke ka san masu izo su Allah kai wani maganin su Allah duk wanda shiga harkar kidnapping ubangiji Allah ka shigar sai Allah in baka zai shigar sai kuma Allah ka wani magani ne ya Allah ka yafe mu zunuban mu ka kama lafiya jihar Kebbi Allah ya sa mata albarka kasan mu Najeriya Allah ka sa mata albarka garin mu na Argungu Allah ya kara masa albarka da martaba sarkin Kebbi Allah ya kara masa lafiya da sauran dukkanin hakimai da uwayen kasa Allah ya kara musu lafiya da ba mu zama lafiyar kasashen baki daya shugabanninmu na addini Allah ta mu jagoranci iyayen mu mata Allah ka ba su lafiya Allah wanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya masu mazaje Allah ka ba su zama lafiya da mazajen Allah wanda ba su da mazaje kuma Allah ka ba su masu albarka Allah wanda da ƴaƴa Allah ka wa ƴaƴan su albarka wa'anda ba su da ƴaƴa kuma Allah ka ba su masu albarka ka ruha muna asiri ka samu shiga da imani ka samu zama lafiya ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين